Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A shekara ta 2021 ne wata mujallar Global Entrepreneurship Monitor ta bayyana cewar Najeriya ce kasar da ta fi yawan mata masu sana'o'i a faɗin duniya. Daga kimanin ƙananan sana'o'i da matsakaita sama da miliyan 40, mata ne suka kunshi kashi 40 na wannan adadi. Sai dai kuma binciken ya gano cewar da dama daga cikin matan suna rungumar sana'o'in ne saboda halin yau da suke tsintar kansu a ciki ko kuma gudun hakan. dalilin da ya sa kenan a yau muka karɓi bakoncin malama fatima ali muhammad wata matashiya mai sana'a a jihar kano wacce aka fi sani da yasmin mai nasara akwai kuma hajiya halima abdullahi mai sana'ar sutura musamman mata maza daga jihar yobe sai kuma malama khadija musa ita ma daga jihar kano mai sana'ar kayan kwalam kuma tare za mu tattauna akan maudu'in shirin na yau mata masu sana'o'i da irin gudunmawar da suke bayarwa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da gina al'umma kana da irin ƙalubalolin da suke fuskanta ai sauraro lafiya. Malama Fatima. Zan so ki sanar da ni irin sana'ar da kike gudanarwa yaushe kika fara kuma menene ya ingiza ki har kika fara wannan sana'a. tun ina shekara goma sha takwas allah ya sa min son yin business saboda na fi son in ga ina yi wa kaina kuma ina ba wa wani kuma wani abu da kasuwanci wanda baya cikin shi ba zai gane shi ba idan kana business kai a karan kanka ma za ka ji daɗi saboda za ka yi mu'amala da mutane daban-daban sannan ni yanzu kamar in aka zo aka ce min ga ofa za a bani aikin gwamnati to maganan gaskiya sai na tsaya na duba na ga shin a wanne guri ne kuma me gurin yake kunshe da shi saboda a yanzu haka ba zan iya taɓa barin kasuwanci na ba saboda muhimmancin shi da yake a gona ina kasuwanci daban-daban a wannan shekaru 18 ɗin ma da nake gaya miki in kika ji gwagwarmayar da na yi ta harkar man fetur sai an jinjina min saboda a ce mutum yana ji da ƙuruciyar shi har yake harkar mai to a yanzu dai wacce na kafa ta wacce kuma nake fata insha Allahu a kanta nake burin in zama dan gwatan mata da izinin Allah na samu idea ta fara yin ganyen shayi 2019 To a cikin 2019 na fara sana'ar Allah bai sa ta kafu ba sai da na kai 2020 kuma aka zo aka samu larura da annoba da ta sako mana product dina ban sake shi ba har sai da na yi mai rijistarin din duk wani abu da ya kamata kamar cac napdac incubation center wannan masana'antar renon ƙananan masana'antu kafin nan na zo na fara har allah ya sa albarka kuma muna ganin nasara da ci gaba a cikin kasuwanci abincin. Malama Halima? Na fara sana'ar ne lokacin tun ina University of Maiduguri farin zuwa na shekara ta 2016. Abin da ya sa na fara sana'ar nan ni ba zan iya in jira sai na yi kwana talatin sannan zan yi salari babu kuɗin da ya shigo hannuna ba. Kuma a yanzu in ka gama karatu ma baka da aikin yi to dole ka tashi ka koyi sana'a da kuma aikin ma ba samuwa yake yi ba. to sai na fara sana'ar da huluna lokacin zan zo autin na sallah yan gidan mu suka ce to in je in duba musu huluna a nan Maiduguri to kaman wasa sai na sa ya tuttura min in fara tallatawa kuma da izinin Allah abin sai ya karbu abin da ya kenan na tashi na ce to bari mu tashi mu nemi sana'a ya fi ka zauna kullum kana cikin gida kana abaka abakan nan mayafai ma in nayi zaki ɗauka ma irin 'yan Dubai ɗin nan ne. Yanayin shef ɗin ɗinkin, yanayin adon duwatsun da yanayin kwalitin yadin. Saboda kin san halin mutanen mu na Najeriya in ka nuna musu kai kake sarrafawa a nan gida to ba lalle ne karɓi a wurin su ba. Sai ga ai kaman wani kaskantaccen abu ne. Malama Khadija? Ni mutum ce da Allah ya bani wani irin baiwa da zan iya yin komai sai dai in ban saka hankali na zuwa ga wannan abin da nake so in koya ba kuma na so sana'a ina ga tun ina yar yarinya karama saboda ni dai ina da ra'ayin nema na kaina komin kankantan shi ni mutum ne da bana so in zauna bana wani abu saboda in samu ba sai na tambaye wani ba ina so in yi kullum ni in yabi kaina cewa oke na yi wani abu na a zo a gani makaina so na soma wannan sana'a tun ina yarinya karama sai na zo a hanya na yi watsi da shi bayan shekaru da dama da Allah ya jarabce ni da zama guri daya. guri daya ba wai lallura ba ko wani abu shine na samu na zo na soma madara su gullisuwa su cincin a ranar da na soma shi a unguwa ne ku da yake an bata min rai ne sai na ji kawai to bari ni na nuna ba wai ba zan iya neman na kaina ba ne shine na bi anguwa gida gida gida daga naira biyar biyar naira goma goma har ya kai ga yau ina yi in kai supply wani guri a saida mun kasuwan nawa dai ba wai ya bunƙasa bane inda nake so amma har yanzu ban cire rai ba insha Allah saboda an ce duk abin da ka saka ranka kuma ka yi imani da Allah to da yardarsa za ka samu mafita na dawo gare ki malama fatima a duk lokacin da mutum ya fara wani aiki kalubaloli abubuwa ne da ba a iya kauce musu dama duk abin da za ka yi a rayuwa sai ka samu kalubale a cikin saboda duk wanda allah ya bashi kasuwanci to allah ya bashi ɗaukaka kalubale muna samun shi amma ba wani mai girma ba gaskiya kalubale guda ɗaya da yake damun mu a yanzu mu 'yan kasuwa shine rashin ciniki sai ki ga mutane suna son kayan gashi amma ba shi da halin yadda zai iya affording ya siya wannan gaskiya babban ƙalubale ne ma dukkanin kowane ɗan kasuwa ko babba ko ƙarami sai ƙalubale na wajen siyan kaya yau in ka je ka siya kaya to insha allahu in ka koma wani satin sai ya linka kuɗin da zan iya cirewa da in siyi zoɓo a ce 20 bags ko 10 bags a yanzu sai dai in siyi ko uku da shi ba da wannan kuɗin saboda kayan ya linka abin da kake siyan shi kenan gashi kana son kai production ɗin. in ka zo ka yi to kai ya zaka siyarwa da mutane nawa za ka dora kulli yaumin duk lokacin da zan kara wa kaya na kuɗi sai na ji ba daɗi a raina saboda sai in ga wannan fuska mutane za su fahimce ni da shi malama halima kamata yi a ce gwamnati ta taimaka masu son sana'a ba su da jari za ki ga wani Allah masa baiwa da zai yi abu amma ba shi da jarin da zai sarrafa abin nan Za ki ga wani ma yana da baiwar da in yi abu zai ma amfani al'umma baki ɗaya ba iya kansa ba gwamnati ta duba irin wa'annan kuma gwamnati ta duba irin yara ƙanana da za ki ga yaro yana abu kaman a wasa ya je ya ƙera wani abu. to kin ga wa'annan gwamnati ya kamata ta tsamo su ta ɗauki nauyin su su yi karatu saboda ko da gaba za su amfani Najeriya. Sannan kuma kamar rashin aikin yi na matasa shi ya kawo rikirkicewar Najeriya shi ya kawo matsalar tsaro shi ya kawo ta'addanci da yayi yawa sai a rage wannan ta'addanci. Na da gare ki malama Khadija. Za ka fuskanci matsaloli da yawa in kana sana'a sabida a misali in kana abu ne na ci wani lokaci za ka yi ba ciniki in ba ciniki akwai matsala saboda mai product ɗinka ko ya lalace in kuma ka yi shi yadda ba zai lalace ba zai ɗauki lokaci kafin ya kare amma za ka samu ci baya saboda akwai wanda kai karan kanka ba za ka so ka siyar ma customers ɗinka ba don idan ka siyar za ka kashe kasuwanka ko kuma maybe ka ɗan samu kuskure a wajen measurement ka gama haɗin ka ka yi ka kai supply an zo ana complain bayan kwana biyu kwana uku abu ya ƙi tafiya to ai kin ga cewa wannan kuma dole dole ko a zubar da shi amma dai ba za ka siyar ba ya zama condemn sai na yi wani to kin ga ka samu faduwa da kuma ka samu faduwa daga wajen masu cinikin cinikinka saboda wasu za su ja da baya kamar kwanaki da na samu wani dan matsala wata kwastoma na ta je ta siya um, a wajen inda nake kai ma supply sai ta dawo da shi ta ce ai biyi inda ya saba yi kuma ni ba daga gare ni ne. ina ga ko na je na siya wanda na jabu ne ko kuma ya riga ya expire ban kula ba so sai ya samu damuwa bikin ga na samu ci baya irin matsalolin da ake samu kenan Mai sauraro a nan za mu ja labulan shirin ciwon ya mace a yau. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Da bakin namu sai kuma wanda ya daidaita mana sauki Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.